na rasa yadda zan yi shine nake so malam ya faɗa min menene mafita Allah ya saka da alkhairi na gode dama na taɓa muku bayani a baya kuma sai ya dace da bayanin da muka rufe da shi cewa lokacin da zaki aure namiji ki tabbatar da halinsa da addininsa da ɗabi'arsa duk macen da ta kuskura soyayya ya ɗauke ta ta je ta auro na wani namiji da ba shi da addini ba shi da mutunci to zai mata rashin mutunci kuma za ta ga rashin addini a tattare shi yanzu ga yar koko nan ta rubuto takarda sau uku a watan ramadana sau uku mijinta yana zuwa yana karya mata azumi a dole dole irin wannan mai amfanin zama da shi bai da imani kuma baya tsoron Allah ya karya azuminsa ya karya nata kuma ya sani ba bai sani ba ni a wajena malama ke ma akwai shedancinki yawwa ba za mu kyale ki ba wallahi ai tunda kika san haka halinsa yake idan ya zo ai insha Allah sai mace ta yadda miji ya kusance ta namiji ya zo ya sadar da ita ga hanyoyi ga haƙori kina da shi ga cizo ka zo ka tinkare ni billahi mu in na kama in na rike maka wani guri na ciza sai makota sun zo sun kwace ka wallahi wallahi da ya karya miki azumi gwanda ki gatse shi sosai ki rike karki sake yayi ihu tukunna in ya fita ba zai sake dawowa da ramadana ba ya kuka ji fatawar ba ta yi ba ai fatawar ta yi ko daka ki zo ki ce wai ya tilasta ki har sau uku ya yi sau ɗaya kin sani ya dawo na biyu kin sani ya dawo na uku kin sani yanzu za ki zo ki rubuta mana takarda ki ce wai ya miki tilasta uku ke ma kina so akwai munafurci ke ma tattare da ki hanyoyi da yawa wallahi ko da mijin aure ne ko da mijin na aure ne ko da ku na aure ne ku bar shi mu lallaba mu gama kawai ku bar shi mu lallaba mu gama ko da mijinki ne na aure na sunna a lokacin abin da zai haramun ne a kanki har za ki ce ya miki tilas kuma in ya zo ba ki rufe kofa ba da ya zo kin ga yana raɓa raɓe ki ce to ya zo ɓarna sasaka ta ki rufe kofar ki ya yi bugun duniyar nan ba za ki buɗe ba idan ya ki ki ce ina zuwa kamar za ki ɗan kama ruwa in kika fita sai gida kar ki dawo sai an sha ruwa shi ne maganinsa ni ila ga akwai hanyoyi da yawa da mace za ta iya gujewa mijinta yayin da zai ziga ta yi wannan ko wanda zai tilasta ta yi wannan ɓarna din wallahi zan tsaya ne iya ƙarfi na baka isa kai wannan da ni ba kuma ƙaramar mace ma tana iya fin ƙarfin namiji a wannan abin ba sai ta yadda ba wallahi akwai hanyoyi dubu so ke ma kin shiga uku dan gwandan gigi ta ki tukunna dan saboda gobe karki dada jawowa ki ce ya dada karawa yawa ke ma tukunna ke shiga uku kafin shi shi kuwa wannan mutumi ya halaka kamar yadda annabi ya faɗa wani mutum ya zo gurin manzon Allah yake cewa halaktu halaktu annabi ya ce ma a halakaka me ya halakar da kai Ya ce ka'atu a lamar a tifi ramadana na afka wa matata na sadu da ita a watan ramadana kafara ya tabbata gare shi azumin 61 duk azumi ɗaya 61 61 61 sau uku kuma wallahi sai ya je ya isa ifari in bai yi sa'a ba wannan mutumin iya mutu sai Allah ya kona shi a wuta dan barna ne ta'adi ne kusantan mace da wata ramadana ku da aka ce a ringa nesa nesa in kin fahimci mijin ki ma jarababbe ne ki rinka dan nesa nesa da shi da akwai fitinannu malamai sun ce idan ya tabbata ita matar tilasta mata aka yi an yi bincike an tabbatar babu munafurci da ba da haɗin kai daga matar to ita babu kafara a kanta sai dai ta rama azumi ne dan dai ya karya mata azumi kam amma ni ni ina shakka akan wannan tilastawa ina shakka saboda akwai hanyoyi da dama ɗazun nan ba nake gaya muku a karatu wani ya kawo kukan matarsa ana zaman lafiya ba komai ba fa ta ki yadda da shi har sai ya bata kuɗi ta ki yadda da shi har sai ta kama mai doka wani ana zaman lafiya kenan tunda ba ta so bayan da zai yi da ita akwai hanyoyi dubun da ba ta wallahi kuma ina bada shawara irin wannan miji bai kamata a ci gaba da zama da shi ba gaskiya ko ya tuba ya daina ko kuma ki nemi wani mijin ba shi ba in ba ka wallahi zai halakar da ke dama an taba mun irin wannan fatawa wata rana a Kano wani ake gaya mu wai shi kuma sa kullum in rana ta yi ɗan kasuwa ne irin sha biyu sha biyu da rabi da azan ta yi sai ya rabo kamar abinci zai ci sai ya zo ya samu matar sai ya karya mata azumi ya dada komawa kasuwa ya je ci gaba da cin kasuwa wallahi ba zan kyale ka ba kai isa ba wallahi ko ku ki tashi ki kaurace masa ki tafi gidanku gaba ɗaya ki azumi a gidanku sai bayan ramadana kya dawo tunda maye ne jarababbe kika aura fitinan ne wannan labarin ban ji daɗin sa ba wallahi sau uku a watan Ramadana nan sau uku mutum ya zai lalata azumin matarsa wannan wani irin fitina ce wannan haba ke ma ki ji tsoron Allah inda Allah ya sa a nan kike das ban sani sai mun haɗa ki da ehiz ba tukunna dan dole akwai wani kulle kulle na ku na mata akwai kulle yayi daya kin sani ya dada dawa na biyu kin sani ya zo yayi na uku yanzu zaki zo ki yako wata takarda ki zo ki rubuto mu wai wai wai kai ya za a yi ai da sai ki turo min ki ce na masa cizo guda bakwai wannan cizon halal ne na kwatar kai ne Allah sauki wannan ta ce Allah saka maka da alkhairi Allah baka lada ta ce tana fama da basir for over 10 years sama da shekara goma tana fama da basir ba ta iya rike alwala da zaran ta yi alwala sai alwalarta ta warware ko yana fama da basir ko namiji ko mace ya matsayin sallah na za ta kasance da kuma alwala duk wanda yake da larura yake da ciwo bai da lafiya baya iya rike alwala ko saboda zuban fitsari ko saboda fidda iska tunda ya zama larura in yayi alwala alwalarsa guda ɗaya lafiyayya to dan ya fidda iskan nan bai karya alwala ba sai je sa haka akwai salsal rih akwai salsal bauli mutumin da yake mai fitar fitsari ba iyaka mai fitar da iska ba iyaka wannan yana da uzuri a wajen Allah tabaraka ta'ala ya yi alwalarsa a haka ko ya yi sallarsa a haka ba tare da ya je ya yi ta jaddada alwala ba wannan ba laifi ba ne wannan ta ce malam ya ibada da Allah ina da tambaya ne akwai wata aya ko hadisi da ta ce girki wa miji farilla ne to ta ce Allah saka da alkhairi na ji malam abdallah gadon kaya ya amsa tambayar sai yau wani magana ya taso a group din da nake sai nake faɗa musu abinda malam ya ce akan akwai ayoyi ko akwai hadisai shine sai muke yin jayayya wato asalin wannan tambayar <laughs> kai wata lakca ce da na yi a kano akan wani aure da aka yi wata yarinya ce ta kira ni ban san daga ina ba ita yarinya ta ma yi aure ba na'am oke oke tana karyatawa ne hakan bai faru ba ko to asalin kissa nake son gaya mu sai ta turo ta ce wai wai akwai inda aka ce sai mace ta yi wa miji girki akwai aya ko akwai hadisi da aka ce mace ta yi wa miji girki Nace ayoyi kai da hadisai kai na ce barin dawo kanki ke kuma ina ne aka ce karki wa miji girki wato wannan tunani ne da ake wanke kwakwalen yara 'yan mata ko kuma 'yan mata musamman 'yan boko wanda ba sa zuwa makarantar islamiyya ake gaya musu wannan dan a kashe muku aure yanzu a ƙasar hausa mutum musulmi ba haushe ko ba fulatani mai hankali yaushe zai gamsu da cewa wai ka auri mace ka ajiye ta ka tirke kamar rago kana ciyar da ita ita bata maka hidima wannan ƙaryata ƙur'ani ne ga aya alƙur'ani yace ce wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wali rijali daraja mata suna da hakki akan maza kamar wato na hidima da ɗaukar nauyinsu kamar yadda su ma maza suna da hakki akan matansu sai Allah ya rufe ayar ya ce amma maza su suke da matsayi da daraja sama da mata a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani dangane da mata da hidima da suke a gida da ma bayi yace in kun ɗora musu abin da ba za su iya ba ku taimake su a duk tarihin annabi in dai tsabar tabbatar da addini ne da bin sunna ai ba kai gidan annabi ba ko duka matan annabi ba wanda ba ta masa girki ba ta masa wahala ba ta masa hidima in ko da ba addini ne yin girki da hidima wa miji da da mata annabi da basu yi ba nana Aisha ta yi tankade a gidan annabi nana Aisha ta yi girki a gidan annabi nana Khadija ita ma wa manzon Allah tuwo ita cike masa hidima matan sahabbai gabaki ɗaya. idan gata ne da ji da miji ina jin ba wacce ta kai na Aisha kuma in tausayi ne babu mijin da ya kai manzon Allah yayi ake annabi matan suke masa hidima cewa ake idan da hali ka taimaka musu ga hadisi kuma du da kuka ce ko a baku hadisi ga hadisi Ali bin Abi Talib ne ya ga hannun na na Fatima ta yi kanta hannun na na Fatima ya yi kanta saboda bala'in niƙa da daka a gidan a Ali bin Abi Talib inda ba dan addini ya ce mace ta yi wa mijinta hidima da aiki ba yaya za a yi yar annabi yar gata na na Fatima ta je ta ta aiki a gidan Ali bin Abi Talib har hannunta ya kanta mijinta ya tausaya mata ya ce ki je wajen babanki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan an kawo bayi ki ce taimaka miki da bai wanda za ta rage miki wahala aiki da ta je gidan annabin ta gaya masa ta farko ta je ta kasa gaya masa a wata riwaya aka ce ta je bata same shi ba kin san me ya bata cewa in zaki kwanta bacci ki rinka subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 wallahi amsar da annabi ya bata kenan ta je neman bai wanda za ta taimake ta aiki a gidan miji amma annabi ya bata wannan tace khairul lakuma min khadimin annabi ya ce wannan tasbihi ya fi muku hadimi da zan baki miki da ba idan gata kike ji ko nuna isa kin kai Fatima hadda zaki zo ki bugo mun waya kina wani karya murya ta banza aya akwai aya ko hadisi ne yace ayi wa miji hidima ayoyi da hadisi kai da ba dan lokaci ya kure ba zan yi ta buga su daga nan har bayan zara duk wani wanda ya yaudari kansa ya ce wai mace ta je gida wai ba za ta yi maka tuwo ba ba za ta dora maka ruwa ba ba za ta yi maka shayi ba ba za ta maka komai ba to me amfanin ki rago ne aka zo aka daure to ko rago goma ba yana da amfani ba za ka kai shi kasuwa ka sayar ka ci kudin haka kawai zan tirke kin ajiye ki to shi kuma miji fa waye ce miji ya je muku hidima qur'ani askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna a zaunar da ku inda miji ya zauna kar a cutar da ku kar a kuntata muku a faranta muku a taimake ku a agaza muku in akwai mutunci ba butulci ba yaya mutum zai zo ya ƙara rayuwarsa ya nemo miki abinci ya nemo miki abin sha ya nemo miki kuɗin kitso ya nemo miki kuɗin magani ya taimake ki ya taimaki uwarki da ubanki gaba daya duk ya taimaka musu kuma wai ki zo ki makale wai ki ce wai ina aya ina hadisi ya ce in tuka mai tuwo to kar ki tuka sai ki je ki zauna ki tuka wa ubanki tuwo ba shi kenan ba babanki da ya haife ki je ki zauna a gida ki rinka tuka mai shi ya akwai aya da hadisi da ya ce ki tuka masa ko tsoho da ta haife ki ku daina yaudarar kanku ya ku iyayena mata ku daina ɓatawa kanku lokaci ku bi mazajenku ku yi ladabi da biyayya ku daina ɗaukar rayuwa ta turawa ta ƙarya ba sa jin daɗin gidajensu saboda ba sa bin Allah saboda me saboda duniya ce a gabansu ba Allah ne a gabansu ba to wannan shine sababi wata yar uwa ne ta turo cewa haka ne magana eh haka na faɗa kuma ni haka nake bada fatawa kuma ni haka na fahimta indai Aisha za ta yi aiki a gidanta ta sha wahala a gidan miji nana Fatima ta sha wahala a gidan miji mata annabi sha wahala a gidan miji matan Sabo sha wahala a gidan miji su yi aiki dan su samu lada wannan hidimar mijin da shi zaki samu gidan aljanna sai kawai wani ya zo ya ce wai wai wai wai wai wai wai ba a ce mace ta yi wa miji girki ba ba a ce ta yi mata kaza ba ta yi masa kaza ba duk wannan magana banza ne kamar yadda wasu suke yadawa ne ai wai ai idan mata ka ba ta lafiya ba aya ba hadisi da yace ka kai ta asibiti kwarai kuwa akwai wanda suke bada wannan fatawar ba za kai ta asibiti ba dan baya ciki ba aya ba hadisi irin wannan maganganu na banza na rashin hankali babu tunani a ciki ya za a ce matarka tana zaune kana tare da ita ba za ka yi ta asibiti ba tana da ciwo tana da larura wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne so mata ku je ku bi mazajen ku, a musu hidima a dafa musu tuwo a ɗora musu ruwan zafi shi kuma ya je ya nemo masara ya nemo magi ya nemo taliya ya nemo makaroni ya nemo suga, ya nemo indomi ya biya kuɗin makaranta ya biya kuɗin kitso ya biya kuɗin kaza wahalar da maza suke a kanku wallahi ya fi wahalar da kuke a kansu haka ne ko ba ka bane ku ba da ansa ko mata ne ku faɗa an ji haka ne to in sake jin wannan fatawar daga yau Allah ya mana afuwa wannan ta ce tana so a taimaka mata da addu'a sun yi ciniki an biya ok sun yi aiki an biya sauran amma ba a biya sauran ba Allah ya fitar muku da hakkin ku Allah ya mayar muku da hakkin ku Allah ya mayar muku wannan ta ce barka da warhaka da Allah a ce ni da addu'a ba ni da lafiya na kai wata shida haka kawai jikina sai ya yi ta bari ya ta kuma ina yawan razana gaskiya baiwa Allah kina fama da aljanu ne nan gaya muku wannan gari Allah ya muku ni'imar aljanu sosai eh aje a dage da karatun Qur'ani da zikiri da salatin annabi ina barin addu'ar kamalan mun gama jarrabawa a yi mana addu'a Allah ya ba mu sa'a mu ci jarabawa Allah ya baki sa'a Allah sa ki ci jarabawa Allah sa kuma ki samu gidan miji mai inganci yawwa ba cin jarabawar kaɗai ba za ki iya cin jarabawa kuma mijin ya zo gagara Allah ya baki mijin kwarai Allah ya baki na kwarai wanda zai taimake ki a agaza muke tallafa miki idan kun lura yau kamar wurin karatun namu ya dan canja naga an yi sammako da yawa an zo wasu sun shiga rumfa suna zazzare ido kamar su suka kawo ta <laughs> to wata baiwar Allah ne a cikin ɗaliban nan yar arziki ba baiwa Allah wallahi ba mu santa ba ji ake gaya mu wajen tafsiri na maza da daddare ta lura da zafin rana da ake fama da shi ta je ta ɗauko hayar waɗannan rumfuna da kanofi kuɗi ake biya tsohu kowace rana za ta ɗauko ta zo ta kafa wannan baiwa Allah yadda ta yi mana inuwa Allah ka mata inuwa gidan aljanna wanda ta yi mana wannan hidima Allah ya saka mata da alkhairi Allah ka ba ta kuɗi ta dada ƙaro mana wasu ko kuma sauran alhazan mata da suka ɓoye kuɗinsu suka riƙe suka ɓoye su ma Allah za su yi zuciya su ma su hayo su kawo ni da malam Usman da mun yi tunani za mu je mu hayo waɗannan rumfuna a zo a ɗan shishin shimfiɗa a nan muka lissafa muka ga kuɗin nan da yawa ni ce kai a basu su ma su yi ibada su ɗan sha zafin rana sabautawa Allah <laughs> ashe akwai wuta da za ta samu ladan so jiya mun yi mata addu'a wajen tafsiri na maza kuma gashi yau ma mun yi mata muna fatan Allah ya karbi addu'ar nan Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ba ta lada Allah ya sa kuma mu samu wasu irinta da yawa da yawa ai na san yau na ga nishaɗin kuma daban ne yayi sai zare ido kawai saboda kuna cikin inuwa Allah ya ba ku lada Allah ya biya ku Allah ya biya ta guda uku ta kawo kwamitin tafsiri su kuma suka karo guda nawa guda biyu